shiri ne na musamman inda muke tattaunawa da manya-manyan 'yan siyasa na wannan jiha tamu ta katsina domin mu bayyano maku irin ayyukan alkairin da suka yi da kuma abin da suke so su yi in allah su ta'ala ya ba su ikon samun nasarar mulkin da suke nema a tare da ni yau akwai babban bako na musamman wanda ya yi dan majalisa mai wakiltar katsina a mataki na tarayya wato honorable hamisu gambaɗan lawai Insha'allahu. yau muna tare da muna tare da wannan babban bako namu inda za mu ji irin gudunmuwar da ya bada a lokacin da yake rike da mukamai na siyasa da kuma irin gudunmuwar da zai bada a nan gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba shi ikon ɗarewa bisa kujerar sanata wadda yake nema a jihar Katsina mai girma honorable Hamis Kamal lullai muna ma maraba da kasancewa a wannan gidan TV namu mai albarka sunan ka daɗe kasancewar Allah subhanahu wataala ya baka dama na rike mukamai da dama a wannan jihar tamu ta katsina wanda kuma mutane dama na san suna shaida kuma sun amfana da irin ayyukan alkhairi da ka gabatar shi ne muke so mu ji wasu irin gudunmawa ka bayar a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya baka wannan damar muki to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum farko ina miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ga yadda na ga lamarrakan tafiyan wannan ma'aikata ta ta fayyace gaskiya da aikin Allah ta yadda ya kamata gaskiya na yi murna kwarai da gasken gaske da yadda na anshe ku da yadda na ganku a cikin wannan gona ta ba ina godiya Allah ƙara riƙe wannan ma'aikata taku bisa ga aikin alkhairin da kuke ka yi tambaya kuma tambayoyi da dama kuma sun kunshi abubuwa daban-daban alhamdulahi mu a matsayinmu na 'yan siyasa 'yan kasuwa kuma manoma mun ta ƙoƙari akalla a matsayina lokacin da nake shiga aikin siyasa na yi ƙoƙari na farko in ga aikin da zai kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali a yankinmu na yi ƙoƙari kwarai da gasken musamman bisa ga yadda na tabbatar da cewa da addininmu yadda muke kishin addininmu na musulunci yadda muka ƙoƙari da zama ma na wasu masu wani addini wanda zai kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin yankinmu wannan babban alheri ne kuma babban abu ne gare ni a lokacina ko ina ɗan majalisa ko ina chairman ko ina kantoma ko da lokaci na kan kokari in kawo abin da zai kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali domin shi ne gaba na yi kokari in ga yadda zan samu zama da talakawa ta yadda za a kawo cigaban wannan yanki domin yadda nake so in kawo yanki kawo cigaba gaba in ban samu goyon bayan talakawa ba abin ba zai yiwu ba haka kuma sarakunanmu watan sarakunanmu masu ungani in ta sarakuna duka baki daya mun yi kokarin koya ya zami mu kawo zaman lafiya tsakaninmu to wannan abubuwan da kaga na zana da su ɗin na faɗi kamar sarakuna addini su kansu talakawa to an yi shi kuma an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da haɗin kai da goyon bayan duk waɗannan mutanen da riga na shida haka attajiranmu su ma an ta ƙoƙari a ga abin da zai kawo zaman lafiya da kuma kasuwanci an kawo abubuwa da yawa wanda zai kawo cigaba alal misali guri ne ko a cikin aikin majalisa aikin majalisa yadda kare ka sani mu iyakanmu dokoki ne to amma ko dokokin nan muna kawo abubuwan da ke kawo zaman lahiya da kuma bin shugabanni don a zauna lahiya da kwanciyar hankali domin duk irin abin da za a riga a diba ita kanta aikin majalisa sai ka riga diba ka ga me za ka kawo ma yankinku me za ka kawo ma Eh, jihar ku me za ka kawo ma najeriya baki da to a kullum inda zai kawo abinda zai kawo ci gaban najeriya ci gaban wajen kin munan gabuki ko ina ne zan yi kokari in ba da haɗin kai da goyon baya domin a samu nasara abubuwan da za ka kawo zaman lafiya da ci gaban najeriya baki da wannan haka yake kuma mun yi lafiya mun gama lafiya abubuwan da suka shafi aikin majalisar tarayya shi yasa ma yanzu muke tunani wancan muna green chamber yanzu kuma muna fata Allah kai mu da chamber daga dan majalisa da tarayya ko mu zama cikin yan majalisar dattawa idan Allah ya yarda a kowane lokaci mukan tunani mun san mulki na Allah ne musamman ni na yarda mulki na Allah ne da samu da rashi duk daga Allah suke to mu Allah kai mu ga nasara kuma ko da lokaci idan mun samu nasari mu yi kokari mu ga ya za bauta mu jama'an mu bauta ma jama'a aiki ne ka zama bawan su domin dai mun riga mun ta irin waɗannan mun ɗauka cewa mun zama bayan mutane ba ka tafiya ka je wani wuri ka ce kai dan Allah ya kai ka kallon bayan ka shi yasa ake samun matsala waɗanda ba su kallon baya to in Allah ya yarda za mu yi abin za mu yi wanda za mu kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya da kuma ci gaban Najeriya duka baki ɗaya. saboda haka a matsayina mai nema ɗan takarar majalisar tarayya dan eh, takarar majalisar dattawa ta ƙasa baki ɗaya watan senate kenan in allah yadda idan na je wannan wuri zan yi bakin abin da nake iya yi in gana bauta ma jama'a da ƙarfi na, da zuciyata da duk abubuwan da ya kamata in gana yi domin an samu ci gaban a yankinmu da najeriya baki daya insha Allah to masha Allah lallaɓai wani kira ne kuma ke gari ka ga 'yan uwa musamman talakawa wanda ko da yaushe su ne ake bari a baya a harka ta siyasa za ga da dama ana yaudara su da abubuwa dama za a ce masu za a yi masu kaza za a yi masu kaza amma da mutum ya hau sai ya ga wannan abin da ya ce zai yi ba za ma a ƙara ganin shi cikin al'ummar tashi ba za a ga wani da ya ci ya samu wannan kujerar to ba zai ƙara kasancewa a cikin wa'anda yake wakilta ba wani kira ne za ka yi ga su talakawa shi yasa nakan ce duk wanda aka zaɓa in dai an zaɓe ka to kai ka zama bawan jama'a to ka tsaya ka kyautata eh, ka yi ma abin da jama'a ke so ka taimaki jama'a kuma abubuwan duk da suke so ka tafi ka je ka kare mutunci su da na yankinku wannan shi ne aikin da mutum ya karga ya kamata wasu sukan tafi idan sun tafi sun tafi kenan sun shalle sai inda Allah ya ce to mu ishara ce ko kuma zan iya jigo da cewa misali ne ni daga gare ni na yi aikin majalisa tun da na yi aikin majalisa tarayya ina jin ni ba a kwana eh, sati ɗaya guda biyar ba tun da na tafi ban zo na cikin yanki na ba duk sati sai na zo katsina tsana duk sati sai na ga jama'ata duk sati sai na zaga lungu lungu in ji me ake bukata wanda ya kamata in dauka in kai majalisa in je in kai shi wanda ya kamata in kai wasu wurare inda ake neman taimako ko wani abuwa da ya kamata ya dace in je in kai in saurari talakawan nan su gaya mana cewa ga yadda ga yadda suke so to in muka wannan ne aikin majalisar da ka kura da mutane su to idan na zo gida a satin da nake shi duk mutumin da zai zo ko a gidana ko a cikin wannan gona da nake yadda na riga na saba sai na saurara mutane sai na ji kukansu kuma a cikin ikon Allah in te kukan kukansu kuma inda nake iya taimaka nan take shi ma wani kukan nasu in taimaka wannan shine nake kira ga wasu da suke tafiya su shalle sun zama bayan jama'a idan Allah ya kai su saboda ka zama wajibi su bauta ma jama'a su kuma talakawan ya kamata su rika lura su ba azama mutane nauyin da ba za su iya ba domin wani lokaci da ake samun raunin ba ga wa'anda aka zaɓen ba har da wani lokaci da yankin talaka ne saboda kai talaka je kawai ba baka san abin da ake zuwa amma za ka zo ka gaya ma zaɓaɓɓe kana san ai abin da bai yi ba kuma yin bai maka ba ya zama abokin faɗanka su saboda haka duk irin waɗannan abubuwan su ma da talakawan da mutanen sai an riga an samu ƙoƙari a yi ƙoƙari a ga cewa kai ya haɗu a ga abubuwan da za su kawo na ci gaba baki ɗaya wani duk ya riga ya kamata ya gani wanda ka zaɓa to wajibi ne ka gwada mai cewa kai ga irin abubuwan da ka ga ya dace a yi mai yankin ku duk da ka san cewa shi dai wannan zaɓaɓɓen nan wanda kaga Allah ya kai wannan fa iya kashe doka ba da gilaya ba da, amma akwai hanyoyin taimako waɗanda yana iya sa baki a yi in an yi kuma ana iya samun biyan bukata kuma akan iya samun bukata sai abin da Allah da ya riga yi amma su mutane su dinga haƙuri da yanayi da yadda ya riga hito duk da an san ga abubuwan da ke gudana yanzu kana gani ina gani ba abin da za mu riga mu ɗauka cewa mu ko a doka ce mu ga menene wanda zai kawo mana zaman lahiya da kwanciyar hankali duk abin da ɗan yankin nan ke so yanzu babu abin da muke ke so ya haisi ya samu abin da zai zo ya barci har da salai kwanta gidan shi ya tashi lafiya saboda irin abubuwan da ke afkuwa sai dai mu ta addu'a da fatan alheri ko mu addu'a mita cewa Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya baki ɗaya. saboda haka abubuwan da ya kamata in ƙara shaidawa da irin abubuwan da mu ya kamata mu riga mu ko da lokaci da mu da talakawan da mu da waɗanda suka zaɓe mu ba sai talaka zan ce ba ne da mu da waɗanda suka zaɓe mu da waɗanda suka zaɓe mu ɗin mutane ne kowa da kowa ne ba sai talaka kasuwa mai kuɗi ga su ne to alhamdulillah to kaga tun da ka riga ka faɗi dukkan su 'yan kasuwa ne sarakuna ne masu unguwanni ne 'yan makaranta ne waɗanda suka balaga masu wanda suka cancanta su tsada zaɓen da sauran mutane duk su suka haɗu suka ce ga wannan to in mutum ya zama ya riƙe wannan amana shi ne mutum kuma shi ne zahiri in kai wannan to Allah zai biya ka in ka kauce mu haka to za ka yi dama ka sai to amma kullum mutum ya yi amfani da tuna cewa ya yi abin da za yi wanda zai tunanin lahirarsa saboda ko ba daɗe ko ba jima babu abin da zai dawama ko mai ka zama za a waye gari abin nan dai ka shi in dai baka bashi ma ba akwai mutuwa wanda kuma mutuwa ta zama tilas kowane irin mutum da ya mutu kowaye sai ya mutu haka yake to ashe ka gani ka yi abin da mutane za su rika tunani bayan ka su rika a Allah san barka in kai wannan to insha Allah ita wannan addu'ar da bayan Allah ke yi ita za ta kai a kabarinka wannan shine daidai kuma shine a tunani da. to masha Allah muna godiya nan kashe daɗi Allah ya tabbatar da alkhairi ya kai ka zuwa ga wannan mataki da kake buɗa kuma in ka je Allah subhanahu ta'ala ya baka ikon gudanar da ayyuka wanda za su taimaki jihar Katsina ga ci gaban ta gaskiya insha Allah muna godiya da wannan za kokari ya isa ishara ya isa misali ga irin kaga abubuwan da nake tunani a cikin wannan gona lokacin da nake aikin majalisa na yi kokari na yi aiki har foundation na halar irin cikin foundation din nan na yi ƙoƙarin in ga cewa yaran mu ɗalibai da son riki ina ba da scholarship kuma scholarship din na shekara hudu zan na babu shekarar da za ta kauce wanda mutane ba su benefit ke da mutum dubu ba a kai na kan mutum magana scholarship na yi ƙoƙari kuma in tabbatar da cewa na buɗe computer center ita kuma center nan ina kiranta computer amma ba computer kuna ake karatu ba akwai wuraren da ake aiki ko na tailor ne ko wurare da ake aiki waɗanda suka shahi ah, wannan saƙoƙi mm. saƙoƙi waɗanda a riga yi da hakan su mutanen da ake kira destitute wata yadda ce mm. ko mutum makawo ne mm. ko kuturu ne ko wasu abuwa su mun yi ƙoƙari mun koya masu sana'o'i a wannan foundation din na ɗauke su biya su albashi koya masu sana'o'i kuma mutum ya riga ya yi sana'a ya samu riba ne maganin bara a wannan lokacin bakin abin da nake haka kuma a cikin wannan lokacin ina ganin akwai irin mutanen da daga an taimaka mawa in ka ɗauki kamar wurin drugs wanda yake nan ndla ne na kan yi kokari in kai masu irin wani tallafi irin da shahi ko computers ko kuma wasu abin talabijin ko ya shahi keken kekunan ɗinki da sauransu yaranmu da ke ciki aka rike idan suna ciki za su koyi ko sana'a ko kuma wani abubuwa da ya shahi na ilimi suka cewa lalle sun yi ma dama sun hito daga irin wannan wuraren to hankalinsu zai canza haka su riga su rabu haka kuma kamar irin wurare da ya shafi freezing yard mun yi kokari da na sa wannan foundation din an kai musu irin kayayyakin abinci irin abubuwan da suka shafi kwamfuta irin abubuwan da suka shafi tailoring da makamantansu su koyi sana'a in sun gama sana'a su ma in sun hito daga wannan wurin sai su zo su zama mutane kirki ga sun riga sun kuma to haka kuma a nan cikin santa ta ɗin, an riga mun zo inda muke tunanin muka aje wurare muka aje nan mutane da ake karatun kwamfuta ne nan kuma wuraren da ake karatun tailoring ne da baka duk wanda ya iya aikin kwamfuta da ya yi zamu ba shi ɗauka in yayi zaki za ke kwamfuta ma sai in baka ce to ka je ka sana'a da ita haka mai kekin titela ko mace ce ko namiji da yawa in suka gama aikin su suka yi suka gama sai su toka, ke niki da ke baki je ki sana'a gobe kuma da ya to irin abubuwan da muka riga aka yi da irin abubuwan da aka ɗauka lokacin mun ga cewa akwai tilin mu taimaka ma ilimi mu taimaka ma iyayen yara to banda wannan mun kokari kamar irin abin da suka sahi john forms Neku. duk irin abubuwan da suka shafi waɗannan abubuwan da ake biya na waye da sauransu to ni nake biya mu ɗauke mu ɗalibai in gana biya baki duk abin da ga musu duk shekara sai an yi su an da za a yi kuma sai mutane ɗalibai sun riga sun ji sai su duka kuma yanzu zo in raba mu wannan constituency ina na katsina federal constituency to wannan gwargwado an riga an yi shi a nan cikin gari ne allah na shaida mutane kuma suna shaida kuma sun gani to har ila yau bacin an riga ai na yi kokari na tunanin aikata in ga cewa wasu makarantu da na ga ya riga ya dace in yi su wanda kuma cikin ikon allah yanzu haka a cikin gonan nan tawa na yi kokari na kawo makaranta na nan duk da har yanzu ban iya da an sayar takardunsu ba akwai school of nursing and midwifery akwai kuma eh, school of health and technology a cikin makarantar nan yanzu haka kuma akwai nazare primary da secondary school a cikin gonan nan sannan kuma in ka diba wani bangare nan cikin nan gehen guda nan duk gidan rediyo ne da talabijin wanda shi ma license din shi na bisa hanya ba da daya ba in Allah ya yarda cikin sabon shekarar nan sai kaga da license din ya riga an bada shi mun kawo na'urori na talabijin da rediyo mun zo mun rubuta mu ma private radio ta wanda kuma duk an yi dan a taimaka ma mutanen mu saboda haka har inan ciki din akwai wanda muke so mu ga wajen santa eh, ta wajen waye da ake riga a yi daga wajen isore daga wajen jamf ba <coughs> tabbatar da cewa mutanen mu kamar da aka aka saba nan an ana dauka nan mu ma mu ga mutanen mu jamf jamf office nan an samu santa na an riga yi mm, daga nan ciki a kuma nan ciki har ila yau akwai bangaren da kake ganin na yi wani abubuwan da suka shafi asibiti ita kanta asibitin nan ita gado ɗaya ce mai ɗaya eh, gado 120 daga cikinta kuma har da aminiti guda 12 sannan kuma akwai children ward female ward male ward sannan akwai dental akwai kuma bangaren da ya shafi wajen scanning da kuma wajejen abubuwan da suka shafi wurin ɗaukar hoto watan abubuwan da ke cikin asibitin nan dai suna da yawa iyaka ba ta ida ba ida gama ta bane tana zama an uncompleted but very soon by the grace almighty god all these projects da ka ji na riga na fi su will soon be completed by the grace almighty god insha Allah tare da taimakon Allah da dasa abubuwan da muka sa gaba da yawa na saurarakin kin ka kaga dai nazare da firamare suna nan suna ta aiki kuma akwai ɗalibai to sauran waɗannan manyan karatun da kai na haɗi su ma suna bisa layi sannan kuma daga cikin wurin makarantar nan akwai wurin da ita ma mun riga mun sa abin da suka shahi Gambo Institute of Agriculture ita wannan bangaren kuma bangare da ya shahi wurin kiwon kihi ne da noma wata hanyar harkar noma ce ana wajen kiwon kihi da kiwon kaji sannan kuma akwai wajen irrigation farming waɗanda wuraren za a tunanin tumatari ne da tangande da makamantansu domin a goya ma matasa don su rage zaman banza in akwai din da akwai sana'o'in da ya kamata a jihar a riga so a takaice wannan dan kaɗan nake dan iya faɗi amma idan zan ci gaba da dan gaya maka na san lokaci na ɗauka to irin abubuwan da aka aikata kuma muke da yi banda kuma irin project in na gaya maka project din da muka riga na kawo daga cikin a katsina in ka ɗauka misali ko ƙohon sauri zuwa ƙohon guga santa ce daji ne wani ni na fasa shi ne wannan santa din ta ta je ko haka kuma nan kuka gisa da kake ganin su ni na dauko wani sanya aka kawo daga ferar na dauko aka zo aka sa eh, aka nefa suka zo aka zo aka sanya musu mutane so ya wurin ya zama ya wurin yanzu wuraren ya zama gari so dai irin waɗannan abubuwan nan sai riga ya gama kuma duk kowane wadda kan su ne kokari a na tabbatar da cewa an kawo boholes na ruwa mutane suna wadata kuma har yanzu shekara goma sha da barin majalisa amma har yanzu suna nan suna amfani dan an yi su da nagarta kuma in ka diba cikin su wuraren da aka riga muka dinga ba su transformomi nan cikin garin duwar waɗanda inda ka riga ka aika wani za ka yi na yi su aikin majalisa tarayya haka kuma na yi su a matsayina ina kantoma in ka ɗauki aikin da na yi wajen kantoma abubuwan suna da yawa ba sai na riga na hidi ba amma dinda ne ka dan fadi ka ji a kusan saboda kuran lokaci ya eh, abun ga kuma ga abubuwan da insha eh. Allah a zagaye na biyu insha Allah za mu so mu ji sauran ayyukan Allah yadda harkarin da za ka ji irin abubuwan da muka riga muka aikata ko lokacin ina kantoma ko ko ko lokacin ina chairman na karamar hukumar kasana muna godiya eh, da wannan dama da aka bamu muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da wannan kuduri na alkhairi sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya zaunar da kasanmu da jihar mu lami lafiya ina godiya kwarai da gaske Allah saka muku da alkhairi